wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwa masu kallon mu nesa da kusa barkanmu da sake kasancewa a wannan fili namu mai albarka wanda muke yansa don alhazanmu bayani a takaice dangane da aikin hajji da umra allah ya ba mu dacewa kuma ya karba mana yau za mu fara magana akan aikin hajji tunda mun yi magana akan umra mun yi magana akan dukkan abubuwan da suka biyo daki-daki so ayyukan hajji suna farawa ne a ranar takwas ga watan zulhajji ranar takwas ga watan zulhajji shine ake cewa yawmu tarwiya ake cewa yawmu tarwiya um, ranar takwas ga wata alaji zai harraka daga garin makka ya tafi wani wuri da ake ce da shi ake ce da shi mina da ake ce da shi mina to abin da ake da bukata shine mutum zai wanka zai sanya turare ya ɗauki niyya ya sanya libasul ihram ɗinsa mana ya sanya kayansa na na ihrami niyya ya wanka ya sa turare kafin ya sa ihrami kullum a cikin wannan bayani in na ce a sa turare to ina nufin kafin a ɗaura ihrami nake nufi a gyara jiki sannan ko mutum sai ya ɗauki niyya kalla kuma hajjan ko labbaika hajjan Allah na yi niyyar aikin hajji ka la sharika laka labbai innal hamda wa ni'amata laka wal mulk la sharika lak haka ake yi ranar takwas ga wata sai mutum ya tafi mina zai zauna a mina tun da safe zai fita an so alhaji ya fita da wuri da safe kar ku manta ana fita mina ne ranar takwas ga wata ya ku yan uwa alhazai akwai masu riga malam masallaci su tafi tun ranar bakwai wannan saba sunna ne saba shari'a ne don allah hukumomin alhazai don allah jagororin alhazai ku yi ƙoƙari ku ɗora alhazanku akan sunna ku ɗora su akan daidai ku daina sa suna saba Allah suna saba manzan Allah a cikin ayyukan da suke yi na aikin hajji tura alhazai su tafi mina ran bakwai ga wata kuskure ne haka kuma tura alhazai su tafi arfa tun ranar takwas ga wata kuskure ne yanzu annabi ya ce a tafi mina takwas ga wata a tafi arfa tara ga wata amma abin mamaki akwai wanda suke riga malam masallaci suna koyi da 'yan kasar kaza 'yan kasar kaza ina ruwanku da su ku da kuna da malamai sun karantar da ku addinin ku sun karantar da ku bayanin aikin hajjin ku da haka da Allah abin nan da wasu mutane suke yi na riga malam masallaci a cikin ayyukan nan wannan ba daidai ba ne kuskure ne Allah ganar da mu da haka a ranar takwas ga wata mutum zai tafi zuwa mina ya je ya zauna a mina zai sallar azhar da la'asar da magariba da isha'i da asubayi kullu salatin fi waqtiha kowace sallah zai yi ne a kan lokacinta kuma zai yi kasaru duk mai raka'a hudu zai mata kasaru zahar kasaru la'asar kasaru isha'i kasaru amma fa ba a hada sallah amina abinda nake nufi amina ran takwas ga wata ba a jawo a zahar da la'asar a hade amina ran takwas ga wata ba a hada magariba da isha'i wanda za ka ga wasu alazan suna kuskure a cikin hemominsu kaga kawai mutum ya tashi da sunan ko malami ko limami kawai sai ce sahu a daidaita bayan an yi magana ba ce za a yi isha'i ba daidai ba ne saba wa sunna ne kuskure ne kowace sallah fi wakti ha ake yi amma ana yin kasaru sannan hatta 'yan makka hatta 'yan makka su ma za su tafi kuma za su yi wannan kasaru maza Allah bai umarci mutanen makka su cika sallah ba don su a makka suke wannan shine wato a ranar takwas ga wata abinda alhaji zai yi to wani zai iya tambaya to me zai idan ya je zai zauna ne ya ta talbiya ya ta addu'a ya ta karatun alkur'ani ya ta ambaton allah ya ta dukkan abin da zai na alkhairi a daga cikin kurakurai da mutane suke yi a mina shine wato shagaltuwa da wasu abubuwa daban ba na ibada ba wala mutum sai shafe wajen awa biyu awa uku wai yana neman wai tuwo wai shi dan najeriya allah alaji ina za a samu tuwo a nan alaji dan allah ina za mu samu burabusko haba a karam kalla <laughs> yanzu yanzu a rana ɗayan nan ba za ka yi haƙuri da burabuskon nan ba ba za ka iya haƙuri da da tuwon nan ba mutum ya ta yawo ko kuma mutum ya ƙare ranar minan nan gaba ɗaya yana yawon neman sabil don Allah ina kaga ake raba sabi ake raba abinci ina kaga ake raba ruwa wannan ba daidai bane kuskure ne akwai alhamdulillah duk hemomin nan akwai masu sai da abinci yan uwan mu yan takari Allah musu albarka Allah saka mu suna bin mu duk inda muke su je su rinka dafa mana abinci amma mutum ya fita yawo ya je karar da lokacin ibadarsa akan neman abinci yana neman toko yana neman sabil wannan ba daidai bane sai dai in ya zama larura bayan da zai Allah ganar da mu sai ranar tara ga wata bayan alfijir ya keto to sai mutum ya rinkaya ya rinkaya tinkari arfa kenan ranar tara ga wata bayan fitowar alfijir to ita kuma arfa ana yin sallar azhar da la'asar kasaru da jam'i a wani masallaci da ake ce da shi masjidu na mira idan an samu dama manzan allah ya yi wa sahabbai jam'i zahar da la'asar a wannan masallaci kamar yanzu ma duk limami da hukumar saudiya ta saka zai jagoranci limanci da hudu ba arfa a wannan masallaci yake amma kar ku manta ya ko alhazai wannan masallaci fa na arfa ba a cikin arfa yake ba a wajen arfa yake da haka idan an hada sallar azhar la'asar to a tsallaka a fita daga masallacin a fita za ga hukuma ma suna ta koran mutane suna ce a tafi a je a shiga filin arfa duk wanda ya tsaya a wannan masallaci gama addu'o'insa to bai samu ba bai yi tsaye ba arfa ba dan ka'ida shari'a duk wanda ya tsaya a wajen arafa to gaskiya bai da arafa da haka ya kamata a kula da wannan gabar tana da muhimmanci kwarai da gaske to me ya kamata mutum ya shine eh, al-insan ya tafarraq da salati bi zikiri wa qira'atil qur'ani wa du'a'i kuma eh, abinda za a shagaltu da shi rana arfa bayan an hada sallah idan ba ku samu zuwa masjidu na mira ba an gane ko to ku yi sallah a ku kowa ya sallah a sa kowa ya sallah a sa. a yi jam'i liman ya muku azahar ya muku la'asar sannan kuma a yi wa mutane 'yan nasiha a yi musu bayanin me ya kamata su yi to addu'a za a tashi a ta fafatawa dama rana arfa rana addu'a ne Allah kai mu Allah samu na da rabo ya Allah ka rubuta mu cikin masu samun addu'a da hawan arfan nan Allah ka datar da mu addu'a ake bugawa na gaske a daga hannu a ta roƙon Allah a ta maimaitawa ana yi tun daga azahar ɗin nan har rana ta faɗi in ka gama ka yi zikiri ka karanta qur'ani kai salatin annabi duk abin da ka ɗebo na shirgin addu'a zuba su a wannan rana wallahi ba ka yi laifi ba ka ta maka addu'a Allah zai karba eh, kuma mutum ya yi kokari ya bi ka'ida na wajen yin addu'a ba a so addu'a ta ta'addanci ba a son addu'a ta ainihin wato sharri wani da makirce wani ka wa kanka addu'ar alheri da iyayenka da zawinka ga baki daya daga cikin kurakurai da mutane suke a arfa shine tsayawa a wajen arfa kuskure ne duk wanda ya tsaya a wajen arfa fa bai kamar ya zauna a najeriya ne kamar ya zauna a makka ne bai karisa ba kuskure ne wannan sannan kuma daga cikin kurakurai da ake shine fita daga filin arfa rana da bata faɗi ba duk alhajin da ya fita daga filin arfa rana da bata faɗi ba akwai yanka a kansa shi ma nan muna kira ga hukumomi da jagororin mutane a daina koran mutane ana naffara su ku shiga mota ku shiga mota tun bayan azahar da kaɗan fa wani ma daga la'asar ta yi za a yi ta nafar mutane a ce a shiga mota a shiga mota a fita daga arfa alhali rana ba ta faɗi ba kada wani alhaji ya yadda ya bar filin arfa face sai ya tabbatar ya ga rana ta faɗi babu wani magana gaggawa a ciki kai da ka baro najeriya kai da ka baro ka. kai da kabaru ainihin wato iyalin ka kai da kabaru baro kaza kaza ɗinka saboda Allah ka zo ka zo kai gaggawa ina za ka daman daga arfa in ka zo muzdalifa za ka tafi da haka kada a fita arfa rana ba ta faɗi ba daga cikin kurakurai da mutane suke shine shigaltuwa da kallace-kallacen wayoyi da chatin a ranar arfa da ɗauke-ɗauken hotuna ana turawa gida muna arfa muna addu'a mutum ya ɗaga hannu yana addu'a ana ɗaukan hoton sai na tura kai yanzu ɗaukan hoto ka zo yi daukan hoto ka zo yi ka zo ne ka gaya mutane a tu'allimuna Allah bi dinikum za ka zo kana gaya wa mutane ne kayi kaza kayi kaza ka lalata addinin ka da riya da neman suna da san a san kayi ku shagaltu da addu'a da roƙon Allah manzo Allah ya daga hannunsa ya ta zabka addu'a arfan nan aka ci har iramin sai yana faduwa tun da ya fara addu'a daga azhar bai sauke hannunsa ba malam sai da rana ta faɗi sannan kuma ka ga mutum ya kwanta yana bacci yana cewa makocinsa da Allah ka tashe ni in rana ta kusa faduwa tashe ni zan yi addu'a ka je filin arfa kana kwanciya kana addu'a Allah gane da mu Allah ya taimake mu Allah ya karba mana Allah ya samu hawan arfa lami lafiya